To amma abin takaici sai gashi kuma bunƙasa da kuma tattalin arziki na ƙoƙarin durƙushewa domin samun ci gaba. Muna buƙatar shugabanni masu tsoron Allah. Dole sai mun cire siyasa daga cikin ƙabilanci. Mu tuna da haƙƙin ɗan ƙasa da kuma kishin ƙasa. Kada mu shagala da ƙarairayi da kurari da cika baki da shugabanninmu suke yi a yanzu. tun da daɗewa shugabanninmu suka manta da matsalolinmu sun shagala wajen kwashe dukiyar ƙasarmu. To an daɗe ana ruwa ƙasa tana shan yawa. Lokacin yayi da za mu haɗa kai a matsayin 'yan ƙasa masu keshin ƙasa da kan magiya waye. Kada mu bari mahandaman mu su raba kawunan. Mutuna ka jefa mu a halin da muke ciki. Ta yaya za su iya gyara tattalin arziki? Rashin samun ci gaban da aka saba da shi. Shi ne illan mara musu baya da muka yi a baya. hakan ya haddasa fitintunu da suke kokarin tarwatsa haɗin kan da muke ikirari da shi sun yi amincewa da zama su na ɓarayin gwamnati yanzu kuma suna cewa mu dawo mu mahara musu baya domin su dawo gwamnati dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ci gaba da tuge bara gurbin shugabanni wanda suke kokarin kawo mana rashin ci gaba a ƙasar najeriya mu yaƙi cin hanci da rashawa ta hanyar ƙin zaben gurɓatattun shugabanni domin ci gaba da samun canji a ƙasar najeriya idan ba Muhammadu Buhari ba ba waye zai iya jagorantar ƙasar na tsakani da Allah. Ta kai inda muke son ta kai mu gaci. Saboda haka mu zaɓi shugaba Muhammadu Buhari a shekara ta 2019 domin ƙara samun ci gaban ƙasa Najeriya domin ci gaban al'umma.